Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna sai da ke kashi na bakwai. Koma cikin ɗin ya ɗaya cewa muni zan fita amma ba jima zan yi ba zan dawo. Yawa gida zan wuni ni da momi na. Tana dariya ta ce to a da lafiya. A tana mai da Allah ka kara shirya mata shi ya sa ƙarshen damuwa ta kenan. yana ɗaukar motarsa, sa jini ko ina ba sai karin abinsa zuciyarsa cike da nishadi yana tunanin dariyar da wahi da taimaki lokacin da ta jika mai fuska da amai da bibiyar bashin na naira ashirin da ta yi masa dariya ya shi ma da ƙara sautin kiɗan da ke tashi a cikin motarsa yana gab da shiga ƙauyen wayarsa ta fara ringin ringin da ya san mutum ɗaya kawai zai kira shi ta yi sa wato mahaifinsa ba tare da damu da rage kara kiɗan bai daga kiran dan dama bluetooth ne a kunnen kunnensa muryar mahaifinsa da ke sakowa kan takalar jirgi ya ji cikin tashin hankali yana faɗin rais kana ina ne kafin ya bashi amsa ya ji ya sake cewa na baka mintuna biyar idan baka gida da inda kake koma ga nan zuwa minti biyar na faɗa maka ya ƙare magana cikin kaushin murya da ke nuna a fusace yake kuma ya katse kiran Rais da ya cika da mamaki ya ce wani abun don a iya tarihin rayuwarsa mahaifinsa bai taɓa daga mashi murya ba. Asali ma bai taɓa jin sa cikin wannan tashin hankali ba kamar yadda ya ji yanzu. Na haka bai tsaya wata wata bai juya motarsa da gudu ya ɗauki hanyar zuwa gida. Shi ma cikin tashin hankali. Da sauri daji ya ƙara sakowa sama mace takalar jirgin tare da tillawa ɗaya daga cikin yaransa da suka zo ɗaukar shi wayar. Yana ji kamar ya tsinsu kawai ya gan shi tare da ra'is. tako uku ya zuwa hudu ya isa bakin kofar wata zuƙeƙiyar mota mai tsawon gaske da tuna aka bude masa marfanta ya shige ciki. Yaransa da ke biye da shi suka yi saurin tura marfan. Ya rufe sannan a guji su ma suka nufi motocinsu. ningina kansa dadi ya yi a jikin kujerar mota idanuwansa a rufe, kamar wanda ke jin baki. Amma a zahiri kallo ɗaya za ka yi fuskarsa ka fahimci tarin ɗimbin damuwar da yake ciki. shi kaɗai ya san zafi da ƙuna da zuciyarsa ke masa cikin wani irin ƙara ya bugi gefen ɗin da yake zaune haɗa da cewa ina wani yake son wulakanta ba ji a wannan duniyar ba wallahi sai dai in ba na raye cikin ɗan murya ya ɗaga wa direban murya haɗe da cewa fobi tuki mota kake yi ko me idan ba za ka iya ba maza tsaya ka bani na tuka da kaina ina son na ganna a gida cikin mintunan da ba za su gaza goma ba amma sai ɓatar lokaci kake da sauri fobi ya sake taka motar gudun ta ya ɗanɗara wanda yake yi da farko a ransa yana cewa jesus me ya faru da alhaji ne ko sai yake yi mu mutu ne da yake kiristan ne haka yake da ɗan banzan tsoro da mugun san rayuwarsa dan ya sa ya kure malejin gudunsa tunda har ya kai ta a ɗari da ashirin amma dadi na yin magana dole ba da son ransa bai maida ta ɗari da hamsin kafin ka ce wani abu tuni za su sanya so ma keken gidan nasu suna yin fakin da gudu ɗaya daga cikin gardin sa da ke biye da su a baya zai buɗe musu motar amma kafin ya ƙara so tuni daji ya buɗe da kansa tun kafin ma motar ta gama daidaituwa cikin takun isa da kuma izan mulki da ke kan sai fito yana ƙarewa harabar cikin gidan kallo don gaskata wanda yake son ganin cikin gidan idan ya shiga yana nan ko baya nan saukar sa sakan motar da ke gefen fakin space ba tare da an daidaita ta ba ya tabbatar masa da cewa tabbas inda yake ya dawo cikin gidan na aka kai tsaye na motar takarar shiga cikin gidan amintattun gad gaɗinsa su kusan biyar na biye da shi sai da ya kusa shiga sannan ya daga musu hannu alamar su dagata daga can jiyowa ya miƙa wanda ke damu da shi hannu da sauri ya miƙa mashi wani ƙaton yan blog da ke hannun sannan ya musu alama za su iya tafiya shi kuma ya karasa cikin gidan kasancewar wani katon falo ne za ka fara cin masa idan ka shiga cikin gidan kafin ka nufi sashin momi ko na dadin ko kuma na sauran yaran da ke cikin gidan ko da yaji ya shigo su da ke can falon momi shi da su isha ya ba su wayarsa suna waya da ariyan da ariya da ke can suna tuntsura dariya rigimar da isha da abi ke musu a cikin wayar yasa ba su ji shigowarsa ba sai da ya ƙara falon na momi da yi wata wata ba yana shigowa ya ɗauke da izatin ɗazu da ya shigo ya kasa nutsuwa sai kai komo yake yi da mari kafin ya ce wani abu ya sake ɗauke shi da wani sai da ya kusan faɗuwa momi da ke karasuwa nan ce saurin tare shi abi da ya rugo da gudu da yiwa mayafin nasu ɓoye ya ga wani irin dogon barki gana abin da ke faruwa tare da komawa bayan isha da ta kusan sumewa tsaye Ɗago kai mummi ta yi suka haɗa idanuwa jari da idanuwansa suka yi jajir tsaro ɓacin rai. Tana neman ƙarin bayan dalilin wannan abu da ke faruwa. Tsakaninsa da shalinansa daga dawowarsa. Ba tare da daji ya ce komai ba, ya yage envelope ɗin da ke hannunsa ya ciro hotunan da ke ciki ya watsa wa ra'is. Gaban mummi ne wani irin faɗuwa ganin hakan da sauri ta kalli gefen da su ishe ke tsaye. Su ma da sauri suka bar wajen, Dan sun fahimci me take nufi. muryar daritar ya fara faɗa cikin batir yana faɗin da iska bani kunya ban taɓa tunanin cewa za ka zama ɗaya daga cikin waɗanda za su yi ƙoƙarin rusa samun buri da muradar rayuwar siyasa ta ba duka duka nawa aka yi wannan karamar yarinya yar kawai da za a ce kamar ni ɗana na bibiyar ga manyan mata nan 'ya'yan masu kuɗi ajin ƙarfi idan so kake yi irin su idan so kake irin su ya dace a ce kana bibiya ba wannan yar mai tsitsiyar ba abin haushin ma har kana haɗa jiki da ita bainar jama'a ta da nuna duniya kai kake bibiyar ta karfi da yaji ka manta kowa ya talaka kenan ko a koda wasu ba su da wani babban buri a rayuwarsu da ya wuce su ga sun firarta masu kuɗi irin mu a bainar duniya to bari ka jin faɗa maka tunda har ka biya wa zuciyarka kaya abin da kake so to ya zama dole gare ka gobe ka haɗa ina ka ina ka ka bar ƙasar nan dan ba zan lamunci ganin ka cikin wannan abin kunyar da ka je ka ja mini ba kuma na rantse da Allah ko su iyayen yarinyar nan sai na musu mafi munin wulakanci tunda suke kokarin tozarta na a idan duniya wani fasgowa da ƙarfi da isi yana kallon mayafin nasa yin abin da ya faɗa daga ƙarshe shi ga baki ɗaya ma kansa ya kulle da maganin da mayafin ke yi ya kasa fahimtar inda suka dosa abu guda iya ganewa shine yarinyar ya talaka yata wanda ya tabbata yarinyar jiya ce mahaifinsa ke nufi to me ya faru tsakaninsa da ita da har za a kai sa wajen dadi cikin murya kuka ya ce please daddy calm down abin da kake tunani ba haka ba ne wallahi dan Allah ka bari in maka bayani cike da takaici wabce wata daga hannun mami ta haɗa waje ɗaya tana kallo wanda jikin ta ya faruwa saboda tashin hankali da yawa tsa zuciyarta wata fahimtar ce kake so na yi sama ga wannan abin da idanuwana suka gane mu kai ne kake da bukatar bukatar ka san na ga komai da idanuwana don haka ya zama dole ka aikata abin da na ce yana gama faɗa hakan ya wuce fu ya bar falon kamar zai tayi sama momi ko hankali ta fara ta da ba hawaye na tsiyar mata idanuwa ta kai jikin bangon ɗakin ta tulare a ƙasa tana kuka ta da faɗan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuwa daga baki ɗaya kansa ya gama kulliya dukawa ya shiga tsintar hotuna ɗaya bayan ɗaya yana kalla na farko inda ya sunkuci wa da ne jefa a buɗin motarsa na biyu kuma lokacin da ya zo fuddota a cikin buɗin ya shaƙo wuyanta na uku kuma lokacin da ta faɗo masa jiki kafin aman ya zo mata sai ya kamar yana ƙoƙarin haɗa bakinsa da nata na hudun ne da ya ɗauko ya matuƙar firgita shi ya sai bai ja da ba haɗe da faɗuwa zaune wani da ce kwanta tsirara an yi mata ɗaya da jiki wani hotunan kuma an ɗauko kafafuwanta daga baki ɗaya jini ya ɓata wani kuma watan fuskarta ne a daidai aka ɗauki kanta ba ɗan kwali duk gashinta ya mutse hancinta da wani fari a jiki alamun an shaƙa mata wani abu ne girgiza kai ya shiga ya cike da tashin hankali yana hawaye wajen mominsa momi wallahi ƙarya ne ban aikata hakan ba don allah ka da ke da wannan abun. kawai sharri ne ake yi mun ta ƙare magana yana ƙoƙarin rukota. wasu kyawawan mari ya ji suna sauka a fuskarsa da bai san ta ko'ina suke fitowa ba amma ya ci gaba da ƙoƙarin miƙewa tsaye ya riko momin da ita take sakar masa su idanuwanta a rufe shi da ba burinsa kawai ta yarda ba shi ya aikata hakan ba please mami ki yarda da ni wallahi ba ni na aikata ni na haka ba asali ma lafiya kalau na rabu da ita haɗe da sa ta ataɓa ya maida ta inda na ɗauko ta amma Allah ba ni ne mata hakan ba please mommy don Allah ke rere ni na ƙarasa faɗa cikin kuka a tsala kamo hannuwanta jikinsa na rawa kafewa ce ta da goge hawa idanuwan ta sa ta ce ba zan yarda ba kai ka aikata hakan ba ko da kuwa za a kashe ni saboda munanan halayen karki yawo a gari kaga yana abin da nake guje maka a koda amma sai kake ganin na fiye takura ma ni yanzu ba zan yi shi da ba akan komai da tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka ta juya tana kuka ta bar falon kasar ya zube yana kuka kamar ranta zai fita shi ga baki ɗaya yanzu ba damuwar halin da yake ciki ba ne kawai so yake sanya aka yi hakan ta faru ga wahida waye aikata mata hakan miya alaƙar rayuwarta da taso da aka yi kokarin cutar da ita domin cimma wani burin tabbas yana buƙatar ganin halin da suke ciki yanzu yana buƙatar da sanar da shi wanda ya aikata mata hakan shi kuwa zai ƙara da duka rayuwarsa wajen bi mata haƙinta kamar wanda aka tsikara ya tashi da sauri-sauri ya fice yana da yarinya cikin yanayin da zai iya samun duka amsoshin daga bakinta Mami kuwa ta a maka rima ta haɗa mata abinci da ɗan abin sha ta wanko fuskar ta zo ta nufi faɗin daji jikinta ba ƙwari ga baki ɗaya tana shiga ta samu daji tsaye yana waya cikin fushi eh ina buƙatar nan da gobe abin ciko mun wanda ya ɗauki hotunan nan da wanda ya kawo su ina son sanin kowa ya aikata hakan da kuma dalilin sa na bibiyar rayuwar ɗana a ina wannan abin ya faru yaushe ne waye uban yarinyar duka ina son sani nan da wayewar safiyar gobe yana gama fada hakan ya kashe waya yana bubbuga ta a cikin tafin hannunsa da ya ta da zagaye ɗakin salama ce ba tare da ya amsa ba ta shigo ta ajiye mashi abincin haɗu da zauna a gefen gadon kallo ɗaya ya mata ya ɗauke kai nan a tunanin sadi ita ce silar faruwa haka saboda takurawar wadda take mashi a gidan shi ya sa ba za ta iya ba shi kulawa da zai san abin da ya dace ya aikata a waje ba. Tsaf tana sanar da zargin da zai iya aikata a kanta na haka da share hawayenta. da duk da suka ka tsaya mata da ke kwance a kan fuskarta haɗe da cewa san da zuwa na Allah ka yakuri ka zo ka zauna ka ci abinci tun kafin ta karasa cikin tsaya ce ba na so ba na bukata ki fice min daga ɗaki ba na son jin komai daga bakinki. amma daji ki fice min na ce tun tun da burinki ya cika ya daka mata tsaya da ƙarfi a da nuna mata ƙofar fita shiru ta yi tana kallonsa cike da mamakin yadda yake kumburi ga doki ga sakakkiya ga daki kafin cikin bacin rai ita mata ce zan fita na bar maka dakin ka amma ina so ka sani kada ka yi yunkurin aikata wani kuskuren akan wanda ɗanka ya aikata ni da kai duk mun san ko waye rais tunda muka haife shi kuma sarai ka san irin halin da ka ɗora shi a kai na roƙe ka da ka ji tsoron Allah kada ka ce zaka cutar da bayan Allah nan ka bar su su ji da bakin cikin su da aka lalata musu duk da jikina yana bayan cewa da ƙyar idan Rais zai aikata wannan abun amma kuma ba zan shaide shi ba cewa ba shi ya aikata hakan ba duk da kana da magauta ya kamata a ce kayi komai bisa tsari hakan zai sa Allah ya bayyana gaskiya cikin gaggawa amma nuna iko da mulki bai kamata ba a wannan lokacin wani irin kallo bita da shi ne cike da tarin ma'anoni kala-kala kafin ya yi tsaki ya fice wasu daga ɗakin yana isowa falonsa ya gora isiya ta motarsa fataga zai fita cikin manzari ya saurin ficewa yana cewa bodyguard ɗinsa da 'yan sandan da ke tsaron gate su tsare shi kar su gashi ya fita shin gaggawa da zafin nama kafin ya karasa su karfe gate ɗin tare da yin jerin gwano kamar an sa su layi a gaban motar tasa cikin fashi ra'is ya fito yana nuna su da yatsa ya ce wallahi idan ba ku matsa mu a hanya ba gabaki ɗaya sai na taka ku ya juya wasu haɗe da koma cikin motar har zai rage mabin motar ya ga dadi ya miko masa hannu yana faɗin ba niki din motar dadi ina buƙatar zuwa na gano halin da yarinyar nan take ciki gabaki ɗaya ban san da faru waɗannan abubuwa ba ina so na fahimci ko me ya faru bayan rabuwar mu da ita a ranar kuma ita kaɗai ce za ta iya fahimtar da ni hakan wani irin tsaki dadi ya zata da sakansa cikin motar ya zare ki ɗinta da ke jiki sannan ya fito yana kallon gaɗin nasa da 'yan sandan da ke tsatsaye ya ce daga yanzu zuwa gobe na ba ku izinin hana shi fita har sai na amince bana bukatar ku bar shi ya fita cikin gidan na idan ku kuka ku suna aikata hakan to duk sai kun yaba a ya zakinta kuma ga baki ɗin ku za ku rasa aikin ku ba tare da ita ke fito fitowa cikin motar ba ya bar wajen ransa matuƙar ɓace